Ƙungiyar Boko Haram ta yi amfani da dabaru da yawa wajen ciyo kan matasan jihar Difa a cewar Bello Adamu wanda ya rubuta wani littafi kan wannan lamari ya kuma kawo ƙarin bayani kan yadda al'ummar Difa ta amince ta karɓi 'yan gudun hijira na ƙasar Najeriya. dan sai document j'ai traité l'évolution de la a cikin wannan littafi na yi batun yanda al'amarin boko haram ke karuwa a cikin yankin difa kaka aka kafa kungiyar kaka ta dau matasa a garin difa boko haram ta yi bincike ne bisa kan kididdigar lamarin zamantakewa da tattalin arzikin garin difa kamin ta samu ta dau mutane don da farko tana amfani ne da addini tafiya na tafiya dangance da canjin fuskar zamantakewa da tattalin arzikin garin su ma sai suka sake dubaru yanzu batta maganar addini don ta ɗauki mutane da kuɗi ne take jan hankali sannan ta ɗau mutanen ko kuma ta karkata wajen ɗan uwa zuwa wani ɗan uwa wa'annan dubarun ne boko haram ta yi amfani da su ana iya cewa kun gudanar da bincike domin gano waɗannan dubaru E kwarai kwa na tattauna da al'umma mutane daban-daban da suka bani ra'ayinsu da kuma rubuce-rubucen da na karanta inda na samu dukan wa'annan labaru. A wani fanni kuma don in rawaita wannan littafi na firinta da mutum saba'in da biyu kai har na je Najeriya don in gani bannar da Boko Haram ta yi cikin birane da kuma ƙauyuka. a kan batun 'yan gudun hijira su ma don su samu mafuka su tserewa matsalolin da suke fuskanta. Na farko dai sun yi amfani ne da 'yan uwanci tsakaninsu da al'ummar garin Difa. alakar da ke akwai tun can da kuma harkokin kasuwanci suka tattara su kai amfani da su don su samu karɓuwar al'ummar di Kuma al'ummar difa ta fahimci wannan buƙatar ta karɓe su ba tare da yin nazarin irin ƙarfin da ke gare su na karɓar wannan jama'a ba. Za ka ga magidanci da mutum biyu yake iya ɗauka yaunin su sai ya karɓi mutum goma ko fiye da haka. Wannan shafi to hakika mai mahimmanci ne wanda a kansu za a yabawa al'ummar difa. Mita ce manufar ƙungiyar Boko Haram? Boko Haram manufofi abin akwai waɗanda suke son su fifita addinin musulunci akwai kuma waɗanda su banduna ne kawai gurin su nan su samu kuɗi ne kana akwai batun shimfiɗar yanki don akwai masu cewa zaben yankin da suka yi ba haka ba ne kawai akwai batun kuma arzikin ma'adinai na cikin ƙasar to amma wannan shafi na nemi in aikin shi amma ban samu isassun labaru ba